Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka antony Blinken ya isa kasar Isra'ila yayin da sojojin Isra'ila suka killace birnin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin Rasha 220 da suke da hannu a yakin wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatar labaran kasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar China ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin sojan Nijar da nufin haƙo ma'adanan uranium a arewacin kasar. sai dai 'yan gwagwarmaya a Nijar sun buƙaci shugabannin ƙasar su soke duk wani lasisin haƙo uranium da ƙasar ba ta amfana da shi. To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da hamsin cikin jihar da mutu tagar take fiddo arzikin ƙasa. Arzikin ƙasar nan babu abin da ya amfani al'ummar Nijar ma. Majalisar ceton ƙasar Nijar ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin da kamfanin da ba mu gane yarjejeniyarsu. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A gefe guda kuma za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Nijar ta gargaɗe 'yan ƙasar da su kasance masu nuna halin dattaku ko kuma su fuskanci fushin hukuma. Bayan da ta ce ta lura da yadda wasu ke yada manufofin kabilanci da na jihanci a kafafen sada zumunta. Bayan haka za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da masanin tattalin arziki Dr. Abdulrahman Adamu Fantami akan dalilan da ke sa darajar Naira faduwa. kudin najeriya ya ci gaba ta barbarewa ne na farko saboda masu bukatan kudi din so idan ka duba cewa sai ka zaka gane cewa waɗanda suke bukatan dola din domin su fita kasashen waje su cinikayya su sayo kayayyaki ko kuma su tura 'ya'yansu makarantu suna nan da yawa mu kuma hanyoyin da ake samun shi kudin kuma hanyoyin kalilan ne To kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka a wannan makon shirin ya duba batun bakin haure da ke sauka jihar New York a nan Amurka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran mai karantawa baba ya kuma makeri. yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa isra'ila yayin da sojojin isra'ila suka killace birnin gaza ana sa ran babban jami'in diflomasiyyar na amurka zai matsa wa gwamnatin isra'ila ta dakatar da buɗe wuta domin isar da kayan jin kai a yankin blinken ya gana da firaministan isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwarsa a yau juma'a wannan ziyarar na zuwa ne yayin da sojojin ƙasa na isra'ila suka yi wa birnin gaza ƙawanya a lokacin da ake bin hanyoyin diflomasiyya a tsagaita wuta na ɗan lokaci a yakin da ake yi da ƙungiyar hamas da mummunan yanayin jin kai a gaza shugaban amurka joe biden ya kira a ranar laraba akan tsagaitawar jin kai a yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas ya ce za a saurara ne don ba fursunoni daman ficewa yankin ya ce a bada lokaci Kungiyar Hamas dai ta yi garkuwa da sama da mutane 240 a lokacin harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a kan Isra'ila da ya hallaka mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaki a kan Hamas bayan harin, kanan ruwan bama-bamai babu kakkautawa a kan Gaza ya kashe dubban falisdinawa ma'aikatar kiwon lafiya da ke karkashin hamas ta ce adadin waɗanda suka mutum ya haura dubu tara a yau juma'a isra'ila ta fara maida dubban ma'aikatan falasdinawa da suka makale a cikin isra'ilan biyu bayan harin da hamas ta kai akan yahudawa a watan da ya gabata shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin rasha 220 da suke da hannu a yakin a alhamis ne amurka ta ɗora takunkumi a kan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen china turkiya da hadaddiyar daular larabawa da suke taimakawa rasha wurin bata kayan aiki da makamai ta kai mamaya a kan ukraine shugaban na ukraine ya ce dole ne kowane takunkumi ya yi aiki sosai saboda kada rasha ta samu wata damar da za ta kaucewa takunkuman zelensky ya ce girman takunkuman shine girman duniya barin wuta da rasha ke yi a ukraine ya kashe fararen hula biyu wata tsohuwa mai shekaru 81 a harabar gidanta da wani dattijo mai shekaru 60 a yankin kesin da ke kudancin ukraine a cewar hukumomin yankin wannan ne ke zama mace-mace na baya da farmakin rasha ya yi a yankin wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatar labaran kasar mutane goma sha biyu ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau juma'a a lardin gilan sai dai nan da nan ba iya gano musabbabin tashin gobarar ba hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai to madalla kafin ku ji karashin labaran zamu mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da hukumomin mulkin soja a Nijar ke raba gari da kasashen yammacin duniya, kasar China na amfani da wannan damar tana kulla yarjeniyoyi da sojojin. Nan ba da dadewa ba wani kamfanin kasar China zai soma aikin haƙo ma'adanan uranium a arewacin kasar. Sai dai kungiyoyin gwagwarmaya a Nijar sun bukaci jagororin sojan kasar su soke duk wani lasisi na haƙo ma'adanan uranium da kasar ba ta mora. Duba da yadda aka shafa shekaru kusan hamsin ana fitar da shi amma amma kuma Nijar ba ta amfana ba sosai. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. Kasar China na neman ƙara yin tasiri a Nijar sakamakon yarjejeniyar haƙo ƙarfe uranium a arewacin ƙasar da suka kulla a tsakanin ƙasar da Nijar, inda ƙasar China za ta soma aikin haƙo uranium a cikin ƙasar ta Nijar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojin Nijar karkashin jagorancin Abdurrahman Chani suka raba gari da ƙasashen yamma musamman Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka. Ana dai kallon wannan yunkurin na ƙasar China na kyautata dangantaka da jagororin mulkin sojan ƙasar ta Nijar domin ƙarfafa tasirin ta a cikin ƙasar. Alhassan Abubakar da ke matsayin mai nazarin al'amuran yau da kullum na ganin ƙasar ta China na neman samun gindin zama a Nijar. Abin da muka gani kasar China tana ƙara inganta ta da Nijar a lokacin da wasu ƙasashe suna shayewa da ƙasan kuma ga ya kokarin da ƙasar China take yi muna fata ko muna shi a jikinmu wannan abun ba karamar karuwa ba ce za a samu fatanmu bisa kan wannan sabon haƙo iraniya a cikin wannan lokaci da ƙasar China za ta yi to mu babban fatanmu shine ubangiji Allah sa ya zamanto ba yadda muka saba ganin ana fudo Eh, eh, iraniya muna fata wannan abu eh, ƙasa duk gaba ɗaya ta ci umfanin shi tun dai lokacin da aka rufe kamfanin haƙo uranium na kwamnak matasa da yawa suka rasa aiki yi to sai dai su fata a wannan karan su samu aikin da za su dogaro da kansu amanna idrisa shugaba wata ƙungiyar matasa a agades da yawa sun shiga cikin shomaj kuma suna jin daɗi suna farin ciki da buɗe aikin da za a yi mai vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security ya kamata a ce a ɗauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata bremen ma'aikata ba su cikin condition de vie kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi tun dai lokacin mulkin turawa aka fara gano karfe uranium a Nijar a shekara ta 1957 a arewacin kasar to sai dai kungiyoyin fafutuka sun buƙaci ga sojojin da ke mulki a Nijar da su soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanoni domin haƙo uranium a cikin kasar domin a cewar su basu ga wani abun a zo a gani da kamfanonin dakarun suka yi wa Nijar ba. Suleiman Bube yana daga cikin su. Bisa kan abin da ya danganci yarjejeniya na fuddo arzikin kasa. To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da hamsin cikin jihar da ta mutu agar suke fuddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani al'ummar Nijar ma. Mu lallai mun ribanci kura wadda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Nijar ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin nuka da kamfanin kamfaninnukan da ba mu gane yarjejeniya su. Masana tattalin arziki irin su Musa Kallamu na ganin wannan wata dama ce da kasar Nijar za ta bunƙasa bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'ummar ƙasar da ke rayuwa a cikin wani yanayi na kunci. Wanga arziki da zai shigo zai zama arziki wanda za a ganin shi a ƙas a cikin tattalin arzikin Nijar kuma za a kasashe a sashi take aikin kasa a fanni-fanni da yawa wannan arziki a sashi cikin education a sashi cikin noma a sashi cikin ayyuka da ya kamata a ba matasa matasa su samu aiki da inda aiki ya samu ana aiki akai-akai kowa zai samu kuɗi arzikin nan su ne za mu sa mu yi aikin ƙasa saboda a ci ci gaban ƙasa Nijar dai tana daga cikin ƙasashen da ke fuskantar matsalar gurɓata muhalli inda yake haifarwa ƙasar ambaliyar ruwa da kwararowar hamada da kuma takaituwar filayen noma da ke kiwo to sai dai kungiyoyin da ke kare muhalli na gargaɗi dangane da gurɓata muhalli da aikin hako ma'adinai yake yi wa filaye illa inda suka yi kira ga hukumomi da su sanya ido a kan kamfanonin Ilyasu Bubakar mamba a kungiyar Rotab da ke yaƙi da gurɓata muhalli a Nijar. Ba daidai ba ne gwamnati ta yi shuru ta sa musu ido su ci karansu ba babbaka abu ne wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar ɗan adam kuma yana yin barazana ga rayuwar kowa ba sai abu ya lalace ba ne za a magana tun yanzu ne da ba ainihin yasa bai kamata a tsaida bai da kyau gare mu bai da kyau ga dabbobin bai da kyau ga muhallin mu. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Niger. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. hukumomin kasa da kasa sun ce ana samun karuwan shaida da ke tabbatar da beijing tana taimakawa koriya ta arewa da aka hana ta samun kudade sakamakon takunkuman da kasashen duniya suka aza mata domin hana ta ci gaba da shirinta na makaman nukuliya china ta dade ta yi amanna da waɗannan takunkumai da ta goyi baya tun lokacin da koriya ta arewa ta fara gwaje-gwajen makaman nukuliya kana da karfin tsiya koriya ta arewa ta ja da baya duk da wata shawara akasin haka amma akwai shaidar taimako da china ke baiwa 'yan kasarta da suke shiga tsakani wurin halarta kudaden haram na 'yan kasar koriya ta arewa masu kutsen yanar gizo da kuma suke fashi ta yanar gizon yayin da jiragen ruwan china suke kai kayayyakin koriya ta arewa da aka haramta su suna isa tashoshin jiragen ruwan china kasar china tana da dangantaka mai tsarkakiya da pyongyang tun bayan yakin koriya na shekarar 1950 zuwa shekarar 1953 ko da yake ba ta jin daɗin barazanar nukuliya a kofarta china ba ta son gwamnatin makwabciyarta ta ruguje in ji masana kasar china tana kallon koriya ta arewa a matsayin mai kare ta daga amurka wadda tuni ta jibge dimbin sojojinta a koriya ta kudu daga ƙarshe koriya ta arewa ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancinta aƙalla a wasu wurare hudu a faɗin duniya wani sauyi mai muhimmanci na diplomasiya da wasu masu lura da al'amuran yau da kullum suke cewa yana da alaka da matsalolin tattalin arziki a cewar jerin wasu rahotanni na kafafen yada labarai da suka fara fita a wancan mako koriya ta arewa za ta rufe ofisoshin jakadancinta a uganda da angola da spain da kuma karamin ofishin jakadancinta a hong kong ma'aikatan harkokin wajen koriya ta arewa ta tabbatar a yau juma'a rufe wasu ofisoshi na adadin da ba a bayyana ba tana mai nuni da sauye-sauyen muhalli na ƙasa da ƙasa da kuma manufofin ƙasashen waje gudanar da sauyi na wuri ko aikin diflomasiyya yana daga cikin abubuwa da kowace ƙasa mai 'yancin kanta takan yi domin inganta muradunta a fannin alakarta da ƙasashen ƙetare in ji wata sanarwa da ma'aikatan wajen koriya ta arewa ta ɗora a shafin ta na yanar gizo. Labaran duniya Ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta gargaɗe 'yan ƙasar da su kasance masu nuna halin dattaku ko kuma su fuskanci fashin hukuma bayan da ta ce ta lura da yadda wasu ke yada manufofin kabilanci da na jihanci a kafafen sada zamanta. Tuni da ya kama wasu gwamman mutane da laifin yada irin wannan haramtacciyar ɗabi'a wacce mahukunta suka ce ta samo asali ne daga kalaman da shugaba Macron na Faransa ya yi a washe garin kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum. wakilin muryar amurka sulaiman muni barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira ministan shari'a aliyu dauda da takwaransa na cikin gida janar muhammad tumba da maga takardar ofishin ministan sadarwa mustapha tinau sun sanar cewa abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta a halin yanzu sun fara fice gona da iri ganin yadda a fili karara masu amfani da irin waɗannan hanyoyi na sadarwa ke furta kalaman nuna kyama ga wannan kowacen kabila duk da cewa dokokin sun haramta irin wannan ɗabi'a hukumomin sun ce sun cafke wasu waɗanda ake zarge da aikata irin wannan laifi malam aliyu dauda shine ministan shari'a mun samu kes-kes guda 27 cikinsu an kafin kusan 40 mun kai su gidan yari mun same su hannu dumu-dumu cikin irin wannan kalamman kasarin su yawansu biyu ne suke wanda muka samu amma ba ya mai ɗaya bane aka irin wannan lalakun kalamai mun samu wasu a zandar mun samu wasu a agadas mun samu cikin jihar tilibiri kuma abu ne wanda doka ta hana tun ba yau ba kodu penal ya hana duk wani abu wanda mutum za shi ya da wani labari ko za shi wasu kalamai wanda za su sa 'yan jihohi 'yan nijar na wanga bangare da 'yan nijar na wanga bangare su samu matsala tsakaninsu kamar su yi wada wannan al'amari na nuna ƙiyayya a tsakanin kabilu da wasu masu amfani da kafafen sada zumunta ke fakewa da shi abu ne da hukumomin mulkin sojan nijar ke zargin faransa da asasawa in ji ministan cikin gida janar muhammad tumba Vous avez entendu ya ce kun ji yadda a wani lokaci shugaba macron ya yi yunkurin kabilantar da juyin mulkin da cnsp ta yi abu ne wanda ya saba wa hankali domin ba za ta yi a ce 'yan Nijar a goyon bayan hamɓararren shugaban ƙasa ba kuma a zarge su da ƙabilanci. Ba za kuma a yi zargin 'yan Nijar da ƙabilanci ba alhali sun zaɓi shugaban da ƙabilarsa ta sha bamban da kashi 98 daga cikin ɗari na yawan al'ummar wannan ƙasa wannan kawai yunkuri ne na amfani da daɗaɗɗen salon da suka saba fakewa da shi don cimma manufofinsu wato a raba kan jama'a don ci daɗin gudanar da mulki ofishin ministan na shari'a da na ministan cikin gida da na ministan sadarwa sun karkare wannan taron manema labarai da tunatar da 'yan ƙasa game da hukunce-hukuncen da doka ta yi tanadi waɗanda suka hada da biyan tara da zaman gidan wakafi ga duk wanda aka kama da laifin furta kalaman kabilanci ko jahanci da waɗanda ke amfani da kafafen zamani don cin zarafin wani ko yada bayanan da ke barazana wa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Najeriya. yayin da hukumomi a kasar ke kokarin ganin darajar naira ta farfado daga faduwar da ta yi masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da yin tsokaci game da batun a hirar da abokin aikin haruna shehu ya yi da dr abdulrahman adamu fantami masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar nal da ke abuja ya yi fashe baki akan abin da ya sa batun faduwar darajar naira ya yi muni a baya-bayan nan kudin najeriya ya ci gaba ta farfarewa ne na farko saboda akwai abin da muke kiran cewa irin masu bukatan kudi din muna kiransa demand so idan ka duba cewa sai ka zaka gane cewa waɗanda suke bukatan dola din domin su fita kasashen waje su cinikayya su sayo kayayyaki ko kuma su fita kasashen waje su biya me yake da suna kudaden asibiti ko kuma su tura 'ya'yansu makarantu suna nan da yawa mu kuma hanyar da ake samun shi kuɗin kuma hanyar kalilan ne so abin da dubawa ne from the accounting and uh, economic point of view su ne muna duba cewa akwai abin da muke demand and supply suwa suke da bukatar kuɗin sannan kuma a bakon suwa suke bukatar kana duba ta ya ake samun kuɗin so idan ka duba wannan abubuwa guda na farko da na fara magana which is demand and supply din masu bukatan dola din sun fi yawan waɗanda suke da dola din a ƙasa misali in ka duba inda kake kana amurka amma yanzu mai sauraro idan ya duba inda yake maybe a kwano yake maybe a ofis yake idan ka duba sama da ƙasa gabar da yamma za ka gane cewa duk abubuwan da kake gani yake kewaye da kai ba daga najeriya a kai ba idan ɗakinka akwai air conditioner za ka samu cewa wannan air conditioner din ba daga Najeriya aka yi ba maybe daga Japan idan kana da na'ura fridge za ka samu cewa daga Japan aka yi idan ka duba carpet ɗinka sai kana magana cewa maybe daga Turkey maybe ko daga Iran aka yi shi that is abu daya sannan ko da motoci da muke tukawa sai ka samu cewa daga waje aka kawo su hatta man da kake sawa a mota daga waje ake kawo sannan tituna da kake za ka samu cewa muka karba daga china ko nan muka karba daga imf a wannan tituna din so idan ka duba cewa komi na najeriya ya ta'allaka ne akan kasashen waje ko hatta abin da muke ci zan iya ce maka hatta sutura tufafi da muke sawa za ka samu da kasan waje muke sawa so wannan yan kasuwan da suke kawowa yanzu misali wai suke shigo da mai an ce kowa ya je ya shigo da mai so idan suka shigo da mai karka dauka cewa za su je gwamnati ne ba za su je babban banki su karba dola saboda idan suka je babban banki za su iya samun dala amma kafin su sa ina mai tabbatar maka sai ya ɗauke su wata biyu zuwa wata uku so a matsayin ka na dan kasuwa za ka zauna kenan wata biyu wata uku sai an baka dala a farashi mai sauki ko sai gwamnati ta baka dala ka je ka sayo kaya dan kasuwa ba zai yi haka ba wanda du za su dinga fiya kasuwanni za su dinga zuwa abin da muke kira black market waɗanda suke sai da suke sai da farashi din ba a banki ba kenan so ne yan black market din duk da suke da dola wannan ya je siya wannan ya je siya wannan ya je su duwa wanda zai je sai tiles zai je neman dala wanda zai je sai stro wanda zai je kawo clothes ko kuma kayan sawa zai je neman dala masana'antu wanda suke neman mai kike muke kira raw material da za su yi amfani da shi su producing abin da suke so za su je neman dala me me kawo mai bai je neman dala to me kake tsammani to kaga kenan idan ka duba cewa kamar ɗan kasuwa ne da yake da buhun masara guda ɗaya a kasuwa shi kaɗai yake da masara me zai faru za ka samu sai yanda ya ga dama ya saida because a lokacin kowa zai zo kana da mutum sun kai ashirin ko mutum sun kai talatin kowa yana so ka saya ya sai kayan ka kuma ka san kai ne kake da shi to ka kake nan farashi sai farashin da ka ga dama za ka saida so wannan shine abu na farko da yake sa tattalin arziki kuma yake sa dala Najeriya kullum ta ci gaba da hahawa Dr. Rahman Adamu wanda muke na a hirarsa da Haruna Shehu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniya Amurka. Yada bakin ya kalla dubu goma ke shiga birnin New York a kowane wata a kwanan nan. mazauna birnin wanda ya fi yawan jama'a amurka sun fara nuna kan tarin mutanen da ke kara cunkusuwa a birnin hakan ya sa hukumomi su ma suka fara lalaban hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala yau batun da shirin na duniyar amurka wannan makon zai nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To mazauna wani yankin birnin New York da ke nan Amurka sun gudanar da wani gangamin nuna farin ciki a kwanan nan bayan da aka janye shirin gina wani matsugunin bakin haure a unguwarsu. Curtis Silva dan fafutuka ne da ke kuma neman takarar mukamin magajin gari a birnin na New York. I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in. Yace na san cewa ko mutan da ke marhabin da zuwan bakin hauren sun fahimci cewa zuwan bakin na janyo mana matsaloli. yayin da birnin ya karbi bakuncin bakin haure sama da dubu ɗari magajin garin na new york ek adams ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar hakan ya haifar da ɗimbin matsaloli ga birnin ya ce don me wani zai ce birnin new york baya fuskantar matsaloli wani abin takaici idan mutum dubu goma suka shigo za a shiga cikin matsaloli ba sai na tsaya ina muku don turanci ba babu haufi wanda lamarin zai iya durkusar da birnin namu wani sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a da kwalejin sena ta ganar ya nuna cewa ra'ayin mazauna birnin na new york ya fara sauyawa kan zuwan bakin haure steven greenberg na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin jin ra'ayin jama'a a kwalejin ta sena 79% of Democrats, at least 79% of Republicans, 79 at least 79% of independents. Ya ce kashi 79 cikin ɗari na 'yan Democrats da kashi 79 cikin ɗari na 'yan Republican da kuma kashi 79 cikin ɗari na waɗanda ba sa goyon bayan wata jam'iyya duk sun ce kwarar bakin haure cikin babban matsala ce. Ina ga wannan batu na shigowar bakin haure yana shafar yadda masu zaɓe suke kallon shugaban ƙasa. muzaffar shisti babban jami'i ne a cikin nazarin tsare-tsare kan al'amuran bakin haure yana kuma ganin wannan lamari na kwararar bakin haure zai iya haifar da matsala ga zaben 2024 da ke tafi ya ce tabbas hakan zai haifar da gibi ga zaben amma yanayin girman matsala shine ba mu sani domin har yanzu sauranmu kusan shekara guda kafin zaɓe babu mamaki matsalar ta ragu zuwa lokacin amma dai ina ganin hakan zai yi tasiri magajin gari adams ya aiwatar da wasu matakai da za su rushe kirkirin da birnin na new york ke da shi don a karkatar da hankulan masu sha'awar zuwa birnin amma duk da haka da yawa daga cikin bayan da ke turuwar zuwa new york na ganin birnin na tattara hanyoyin samun arziki monteo ɗaya daga cikin bakin hauren isa birnin daga kasar angola somebody recommend me to come in here because I can get I the city. Yace wani ne ya bani shawara zo nan saboda na saba da birni. A nan zan iya samun inshorar lafiya ta Medicare. Zan iya samun matsuguni idan ka zo a matsayin bako wurin da ya fi dacewa ka ne birnin na New York. The best city to, to, live is in New York. Sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin su daga cikin mazauna yankin Manhattan har tarbar bakin suke yi da ma ba su taimako. Elizabeth Yelman darakta ce a kunshin TLC mai bada tafi. New Yorkers have been very, very welcoming and generous. Ta ce mazauna New York masu baki ne, kuma masu kyauta ne. Masu mazauna birnin ba gwamnati ba ne. Amma al'ummar wannan jiha za su ci gaba da lalemar habin tare da ba da tallafi ga bakin hauren da ke zuwa. welcoming, giving, generous, kind-hearted peoples. Yayin da batun bakin hauren ci gaba da janyo cikin manyan biranen Amurka tasirin su ta fuskar sajewarsu da jama'a da rawar da za su taka a fagen siyasar kasar wani abu ne da lokaci ne kadai zai iya fayyacewa masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan allah ya kai mu za madadin aaron nan da ya hada asalin rahoton sai kuma fiona nan dudu da ta hada mana shirin ni mahmud lafiya ta wani mako idan Allah ya Madalla a gaida Muhammad Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madattai da Magaram. Kace muna kira ga ɓangaren biyu da ba sa gamaci da juna a yankin gabas ta tsakiya da ke can suna gwabza fada da juna wato kungiyar Hamas da Isra'ila da cewa su mazajensu cikin kufa su rungumi zaman lafiya don kauce ma gaba da zubar da jinin fararen hu domin shi zaman lafiya ya zama dan sarki daga ƙarshe mana addu'a Allah ya bada zaman lafiya a Afirka da ma duniya baki ɗaya amin sai kuma saƙon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya ta ce ci gaba sacewa game da jama'a da 'yan ta'addi a jihar katsina da wasu jihohi makwabta abin jimami da damuwa ne da fatan gwamnatocin jihohin da jami'an tsaro za su ƙara azama sosai wajen ganin sun kawar da duk 'yan ta'adda ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange yalwa ya wuri kace kalaman da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi inda ya ce ko dai ministoci su yi aiki da ya dace ko kuma ya sallame su daga aiki ya yi daidai da fata ministocin za su tashi wajen ganin sun ba mara ɗakunya. Ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Abubakar Yahaya Lakwaja. Kace muna kira ga takarar gwamnan jihar a zaben 11 ga watan Nuwamba da su kulle yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin zaɓe tare da amincewa da samakon zaɓe ba tare da zuwa kotu ba da kuma ba kansu wahala. Ganin cewa kashi tamanin na hukumci kutu kan ƙarar zaɓe ta kan baiwa jam'iyya mai mulki nasara ne. To ra'ayoyin da lokaci ba mu da karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu sauraro nan za mu dasa aya na yanzu sai kuma can an jima da za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin baya kuma kere da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Mai nan dudu da ta hada shirin da ma injiniyan mu Mr. Chan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Yo.